Kuɗi kashe su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. Barka mu kuma da hantsi barka da sake saduwa a wannan filin. Da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba nake farin cikin gabatar muku da shirin. kwana kwana nan babban bankin Najeriya ya fito da wani sabon tsari na sayar da kudaden waje inda naira ce za ta sabar ma kanta farashi. To wannan sabon tsarin muke son mu tattauna a kai domin mu samu fahimta da kuma tasirin da zai yi a harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Saboda haka, yau ina tare da Dr. Ahmed Adamu na Jamal Umaru Musa 'yar aduwa da ke katsinan Najeriya. Dr. Ahmad maraba da kasancewa a filin da rashin ta yi. Kwanan nan babban bankin Najeriya ya fito da wani sabon tsarin sayar da kudaden waje kamar su dalar Amurka da kudin Birtaniya da dai makamantansu. A turance ya kira shirin flexible exchange rate. Dokta, ko za ka yi wa masu sauraronmu bayani ma'anar wannan sabon shirin? ok so da farko dai kamar yadda ya yi muka sani cewa kowace ƙasa tana da nata kuɗin take amfani da shi sannan kuma ko da wasu mutane sun zo daga wata ƙasa su kayan wannan ƙasan wannan ƙasa ba za ta yi amfani da kuɗin wata ƙasa ba dole dai sai ta an yi amfani da kuɗin da ta sani wani take amfani da shi a cikin ƙasanta to yanzu kasancewa kamar najeriya yanzu mu mai da kana namu kuɗi idan har za mu je wata ƙasa mu tsayayya kamar misali a america sai mun je mun ba da naira mu an ba mu kuɗin can amerika to akwai yarjejeniya da ake yi a kasuwa haɗaɗin wayannan kuɗaɗen ƙasashen waje wanda akwai tsarika guda biyu wanda kowace ƙasa take da hurumin za ta iya aiwatarwa da farko akwai tsarin da ake ce ma shi flexible extended wanda ka faɗa wanda eh. kowace ƙasa ko tsakanin ƙasashe guda biyu ya su amince ce darajar shi za a iya barin shi a kan darajar kasuwa ta bada kamar da muka sani kasuwa dai kamar kowace kasuwan kaya yadda take eh. kasuwan abu shi ke bada yadda darajar shi da yawan kuma abin da ake shi kasuwa ko a kasuwa idan ka duba za ka ga idan abu aka kai shi da yawa za ka ga ya rage daraja eh to bari abu ana yin bukatun ki ya da kan shata tare eh doctor ina ina da tambaya nan ina da tambaya nan kana nufin kana nufin idan kayan da Najeriya za ta sai a Amurka idan suna da dan dama suna da yawa a za ta saya akan rahusa ko kuma dala din za a saya ah. ko ba ko ya ah, kake nufi ina ina magana shi ina magana su kuɗaɗen kenan wannan eh. maganan a shi kasuwa hada-hadan kuɗaɗe eh. abinda kawai ake siya ake sayarwa kawai shi ne kuɗi to kuɗin kasan ka domin a baka kuɗin wata ƙasa yanzu misali kamar jala amerika za ka ga mafi yawanci hada-hadan da ake yi a najeriya wanda ya shafi ƙasashen waje za ka ga sai mun canza mu mun je mu an so dala amerika to dala amerika wani kuɗi ne wanda duk duniya kowa yake amfani da shi wurin ah, abinan kasuwanci da su da sayarwa eh to ina son yawan buƙatuwan kuɗin dala amurka shi eh. ke sa dala Amerika ta ƙara daraja ko kuma yawan samar da naira ko kuma kawo naira a kasuwa hmm. ba tare da wasu kuma suna buƙatar naira ba yana kawo durkushewar darajar naira ɗin. menene wannan exchange rate ke nufi eh shi flexible exchange rate eh a shi tsarin da ake barin kasuwa take sa darajar naira ta kasance ko nawa ne naira za a siye ta ko a siyar da ita a kasuwa to eh, abin da nake nufi a nan shine za a bar yawan bukatuwa da samar da naira mhm. ba da menene darajar naira a kowane lokaci wanda ya sha banban da a kayyade wani takamaiman daraja a ce dole sai an sai naira ko an sai da naira a wannan mataki eh. kai kasuwa ne ya ka gwada yau eh. za a sai da naira din wato yau a kasuwa ana iya sai da naira ana iya sai da dala naira ɗari uku gobe kuma a iya sai da ta naira ɗari biyu da hamsin Yau eh, idan kana iya canzawa kuma abin da ke sa ta canza shi ne kamar yadda na bayani a tuwon kudin amerika ko kuma kudin kasashen waje yau idan aka samu mutane ba su yawan ba su bukatan kuɗin eh, a jala amurka ba ta ai to mutane masu sun ta za ka ga da ta ta za ka gama ka ba da naira ɗan kaɗan an ba ta amurka so idan kuma amma akwai yawan bukatuwan jala amurka ɗin zai hmm. ka ta ƙara daraja ai ko mace ce aka ce a gari kowa na son ta za ga daraja ta ƙaru wato ko wani kayan mu na bukatan shi za ga daraja ta ƙaru eh, wato dokta abin da ke nufi nan idan ana buƙatar dala da yawa kuɗin da zai sama mm. in kuma buƙatar ta ya ragu kuɗin ta zai sauko mm. ma'ana kenan ko? Eh, to madalla to eh, tambaya ta gaba a turanci nake ce ma demand and supply kenan eh to eh demand and supply kenan ai ta yaya wannan zai shafi harkokin kasuwanci na yau da kullum um, da farko dai um, akwai tasirin irin wannan sabon tsari um, da farko kamar ya kamata mu yi bayani kan cewa eh, tsarin da muke kai eh. da ya kawo zuwa yanzu mhm. da ka kai mana flexible eh, exchange rate wanda da mana mana kamar fixed exchange rate ne duk da cewa babban banki sun yi bayani cewa suna haɗawa wani guda biyu za ka ga su gwamnati da bankuna sun kayyade darajar naira Mhm. ko kuma in ce darajar yana amurka nawa ne za a siye ta da kuɗin najeriya mhm. to sun kayyade mata karami kuɗi wani dole dole haka za a siya kuma sun bar a a daɗewa a wani lokaci wanda kuma a wani hannun kuma za ka ga a kasuwar hada-hadan kuɗaɗe kuma farashin eh, a dala amurka ya sha bamban da wanda gwamnati ta sa wannan bambance-bambancen Ah, da ya sa har aka samu a kasuwar eh, canza kudade. Eh. ta kawo matsaloli da dama da farko da yin da sa gwamnati ta ce dole ne a tsaye da wani mai darajar kuɗin ah, a dala amurka shine domin a kare martabar naira a rage yawan haihawanta da saukanta a kasuwan sai da kudade za su yi abin da muke cewa a tabbatar da stability da ta daidaiti da daina yawan tashi da yawan sauka sannan kuma mutane masu kasuwanci a tsakanin kasashen nan guda biyu da amurka da najeriya su dinga samun kiyasta irin eh, yau nawa za su kashe ko kuma riya nawa za su samu yanzu misali aka kai yawa aka ce darajar dala amurka naira ɗari da casa'in da bakwai take da ka ake nan nan da shekara ɗaya ko shekara biyu za ka gano cewa nawa kai za ka kashe a kasuwancinka nawa na riba da za ka samu wannan kawai shi ne dalilin sa har gwamnati cewa a ƙayyade darajar eh, ita kuɗin amurka wato hakan ya jawo cewa kuma hmm. wato kana nufin cewa yanzu irin abin da ita babban banki ta kawo wato komi ya koma hannun 'yan kasuwa kenan kuma suna iya idan sun yi kokari idan sun yi kokari suna iya masu daga darajar naira eh, bisa ga abubuwan da za su dinga sayarwa eh ba dole bane naira ce ta daga eh, kamar tasirin shi kamar da muke so na gaya ma eh. ah, tasirin wannan canza tsari shine kasancewa dama a kasuwar hada-hadan a ah, ita naira dama tare da daraja sosai wanda ke kana buƙatar ma naira ɗari uku da naira hamsin a wannan satin sannan za a baka dala amurka guda ɗaya hmm. wanda a lokaci ɗaya kuma ita gwamnati nasu take kan wancan tsarin ya ce to dole ne sai an sai da naira an ba da naira ɗari da tisa'in da bakwai ko da takwas sannan za a ɗauki dala amurka guda ɗaya shi kaga akwai bambanci tsakanin ɗari uku da hamsin da eh. ɗari da tisa'in da takwas hmm. so yanzu tun da an daina wancan tsarin na sai da eh, dala ko kuma sai dala a kan naira ɗari da tisa'in da takwas hmm. an za a za a da ake da ta a kasuwa hada-hadan kuɗaɗe to kaga nan da nan naira eh, naira za ta ƙara rage daraja ma'ana kenan za a ringa sai da a dala amurka akan naira ɗari uku da hamsin wanda kaga za ta yi tashin doron gadi daga naira ɗari da casa'in da takwas zuwa ɗari uku da hamsin to kaga wannan ya kawo faɗuwar darajar naira sau da yawa wannan kuma zai ƙara kawowa eh, tsadar yawan shigar da kayayyaki daga kasashen waje saboda kasan dole ne ke mun je mun kai mera mu eh. kuma za a ba hujjar Amurka saboda karancin lokaci za mu dakata nan yau sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu Dr. Ahmed Adamu da hero Diodune wanda ya shirya mana sauti ne sa lugarba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Da kuɗi ya kashe su ta hanya mai tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.